radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da labaran wasanni da kuma kide-kiden iraniyawa idan kuma ko lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraron su kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau litinin 26 ga watan disamban shekara ta 2022 biyu ga watan jumada thani na shekara 1444 hijira kamariya masu harai kun san cewa shekaru 129 sa gabata a rana irin ta yau 26 ga watan disamban shekara ta 1893 aka haifi mao tse tung madugun gwagwarmayar fada da sarakunan kasar china karkashin jam'iyyar gurguzu da kasar shekara ta 1921 mao tare da wasu abokansa suka kafa jam'iyyar gurguzu ta kasar china sannan kuma shekara ta 1934 ya jagoranci wata zanga-zanga ta mutane dubu ɗari daga kudu zuwa arewacin kasar ta china domin nuna rashin amincewa da mulkin kama karya na sarki chiang chak a wannan zanga-zanga mutane dubu sittin ne suka mutu sannan kuma shekara ta alif tara da bayan yakin duniya na biyu suka sami nasara a kan sarkin sannan aka kafa gwamnatin gurguzu a kasar china mawa ya ci gaba da iko a kasar har zuwa mutuwarsa shekara ta alif da saba'in masu da kun san cewa shekaru 19 da sa gabata a rana irin ta yau wata girgizar kasa mai karfi na ma'aunin richa 6.8 ta auka wa garin bam kudancin kasar iran da jawo asarar rayuka da dukiyoyi masu yawa mutane kimanin dubu arba'in da ɗaya ne dai suka rasa rayukansu inda kuma wasu dubban suka samu munanan raunuka kuma rushe manyan gine-gine na tarihi da suke birnin birnin bam dai an gina shi ne fiye da shekaru dubu biyu da suka gabata wanda kuma yana ɗaya daga cikin garuruwan tarihi a ƙasar iran wanda ya shahara da garuruwa waɗanda 'yan yawon buɗe ido daga ko'ina cikin faɗin duniya suke ziyarta wanda kuma babbar ganuwar tarihi da take garin bam ta rushe a wannan girgizar ƙasa. da karshe masu ware kun san cewa shekaru goma sha bakwai da suka gabata a ranar irin ta yau 26 ga watan disamban shekara da hudu aka wata girgizar kasar ita ma a tsakiyar tekun india a yankin asiya ta gabas girgizar kasar dai wata kai karfin ma'aunar richard tara ta samar da igiyoyin ruwa masu karfi waɗanda ake kiransu da tsunami wanda hakan ya shafi kasashe da dama da suke gabar ruwan yankin kasashen ɗaya sun hada da indonesia sri lanka malaysia thailand da kuma india an kesa cewa girgizar kasar dai ta karkashin teku ko tsunami ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 220 kuma ta yi sanadiyar mayar da mutane fiye da miliyan biyu 'yan gudun hijira ta kuma haddasa asarori masu tarin yawa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 adala yanzu kuma ga mustapha adam ya shigo tare da labaran duniya da dumudumin su labaran duniya da farko ga kanunsu iran ta taya mabiya addinin kirista muna ranar haihuwar annabi isa islam da kuma shiga sabon shekarar miladiya iran da afghanistan sun tattauna batutuwa da suka shafi siyasa da tattalin arziki halifa haftar na kasar libya ya gargaɗi na karshe akan a gudanar da zaɓuka to yanzu ga cikakkun labarun iran ta taya mabiya addinin kirista muna ranar haihuwar annabi isa alAihi salam da kuma shiga sabuwar shekarar miladiya kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran nasir kar'ani ne ya bayyana sakon taya murnar ga dukkanin mabiya addinin kirista a ko'ina suke a duniya musamman ma dai waɗanda suke a nan iran kamfanin dillancin labarun meher ya rubuta a shafin sa cewa kakakin ma'aikata harkokin wajen ta iran nasir kar'ani ya wallafa wani saƙo a twitter da ke cewa ina yi wa dukkanin kiristocin duniya musamman kiristoci iraniyawa murnar tunawa da ranar haihuwar annabi isa alaihi da kuma shiga sabuwar shekara hakanan kuma ya yi fatan alheri a cikin sabuwar shekarar da za a shiga kasashen iran da afghanistan sun tattauna batutuwa da suka shafi siyasa da tattalin arziki mai kula da ayyukan ofishin jakadancin iran a birnin kabul na afghanistan hassan kazimi ya kome ya gana da mataimakin firaministan kasar kuma ministan tattalin arziki abdulgani baradar inda suka tattauna hanyoyin bunƙasa alaƙar siyasa tattalin arziki a tsakaninsu bugu da ƙari ɓangarorin biyu sun tattauna batun 'yan gudun hijira afghanistan da suke rayuwa a iran mataimakin firaministan na ƙasa afghanistan ya kuma ce a halin da ake ciki a yanzu da akwai dama ta bunƙasa alaƙa a tsakanin tehran da kabul sannan kuma ya ƙada cewa taliban ashirin take ta yi aiki da iran a fagagen haƙo ma'adanai makamashi aikin gona da kuma zuba hannun jari. har ila yau jami'in na kasar afghanistan ya yaba wa iran saboda baiwa 'yan afghanistan matsuguni a cikin kasar a nashi gefen jami'in diflomasiyar iran kazim kumi ya jaddada matsar iran na son bunƙasa alaƙa tattalin arziki da afghanistan hakanan kuma ya bayyana cewa iran tana da ƙwarewa a fagen haƙo ma'adanai aikin gona don haka a shirye take ta yi amfani da waɗannan ƙwarewar da take da su a cikin ƙasar afghanistan to kuna tare da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv da nan tehran 'yan mai polis inawa sun buɗe wuta a kan sojojin mamaya a nablus kamfanin dalancin labaran mihar na iran ya nakalto ta majiya ta polis inawa tana cewa da maraicen jiya lahadi ne dai 'yan gwagwarmar falasɗinawa suka buɗe wuta a kusa da sansanin 'yan sharauri zauna na shafi shamron da ke yamma da garin nablus a yammacin kogin jordan tashar talbijin ta sha hudu ta haramtacce kasar isra'ila ta ce an kai harin ne dai akan sojojin sayoniya a lokacin da suke tafiya a kusa da sansanin 'yan sharawari zauna na shafi shamron a yammacin nablus sai tashar ta ce babu wanda ya jikata sanadiyar buɗe wutar kuma maharan sun janye daga inda suka yi kwantan ɓauna sannan kuma sojoji sun gudanar da shara a yankin kamar yadda 'yan sahiyoniyar suka ambata a wani labarin na daban wata majiyar 'yan saniyar ta ambaci cewa an buɗe wuta a kan 'yan sharauri zauna a sansanin na harpert jal'ad da ke nablus tuni dai ƙungiyar nan ta arinul usud ta ɗauki alhakin buɗe wuta a kan 'yan share zauna ɗin a kusa da nablus tare da cewa harin yayi nasara janar halifa haftar na kasar libya ya yi gargadi na ƙarshe ga 'yan siyasar ƙasar akan batun gudanar da zaɓe janar halifa haftar wanda shine kwamandan ƙungiyar nan ta rundunar soja ta kasar libya ya yi gargadin ƙarshe ga 'yan siyasar kasar da su fito da jadawali da tsari akan yadda za a gudanar da zaɓuka wannan gargadin da ya zo ne bayan shekara ɗaya da dukkanin ɓangarorin da suke faɗa da juna suka amince da cewa za a yi zaɓe a ranar asabar da ta gabata ne dai janar haftar ya gudanar da jawabi a gaban magoya bayansa da ke birnin banigazi a gabashin ƙasar ta libya lokacin da ake bikin cika ƙasar shekaru 71 da samun yanci bayan tsagaita wutar yaƙi da aka yi a ƙasar a shekara ta 2020 ƙungiyoyin da suke fada da juna sun amince da cewa za a gudanar da zaɓuka a ranar 24 ga watan disamba na shekara ta 2021 ta gabata sai dai har yanzu hakan bata samu ba to ƙarshen labarin duniyar kenan. Mustapha Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zamu fara da shirin na labaran wasanni tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. matasa da sauran masu sha'awar wasannin motsa jiki assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na labarin wasanni shirin yanda a cikin sa kawo muku man labaran wasanni da suka shafi gashin nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu wasan su tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To ma madalla suka bar mu shiga cikin kwarai shirin inda za mu fara da nahiyar Afirka kuma za mu leƙa Najeriya kuma za ku ji cewa Najeriya ta fuskanci kun a baya a jadawalin kasashe mafi kwarewa cikin kwallon kafa a duniya. Kafin nan Najeriya tana matsayin biyu ne a teburin FIFA to amma yanzu ta koma ta 35. Morocco wadda ta nuna rawar gani a gasar kwallon kafa cin kofin duniya da aka kammala a kasar Qatar da ta nuna bajinta a kasar ta Qatar ta koma ta sha ɗaya a duniya. Kazalika Morocco ta sako da Senegal daga ta daya a teburin FIFA na mafi kwarewa a iya ƙwallon ƙafa a nahiyar Afirka. Kafin a fitar da sabon jadawalin Morocco ce ta 22 a duniya kuma yanzu ta dawo ta goma sha ɗaya. An fitar da jadawalin gasar kwallon kafa cin kofin Afirka na ƙasar shekaru ashirin inda aka kasa ƙasashen a rukuni uku. A rukunin iya e akwai ƙasashen Masar, Mozambique, Senegal da kuma Najeriya sai kuma rukunin B inda ya da kasar Uganda tsakiyar Afirka ta tsakiya, Sudan sudan ta kudu sai kuma kasar congo a rukunin si kuma akwai kasashen gambia tunisia benin sai kuma zambia mai tsaron gidan kasar kamaru andrew onana ya yi ritaya daga bugawa kasarsa wasa makonni bayan rashin jituwa tsakaninsa da kocin ƙasar ta kamaru rigobot song dangantakar mai tsaron raga da koci song ta yi tsami ne har ta kai onana ya faɗa masa cewa kada a saka shi a wasan da kasar za ta yi da sabiya a gasashen kofin ƙallon kafa ta duniya da aka kammala a ƙasar qatar haka yasa aka sallame shi daga sansanin tawagar kuma ba tare da bata lokaci ba ya baro kasar ta Qatar. Onana ya fara bugawa tawagar Indomitable Lion wasa ne a shekarar 2016 kuma kawo yanzu ya buga wa ƙasarsa wasa har guda 34 matakin da shugaban ƙasar senegal na biyan tawagar kwallon kafan ƙasar alawus mai kauri ya haifar da cece ce a faɗin ƙasar dama gwamnati ta yi ma terenga lions alkawarin kuɗaɗe masu yawa in zan kai zagayen kuta final to amma sai gashi ingila ta doke su uku da babu a zagayen ƙungiyoyi goma sha shida rahotanni sun ce wanda tawagar za ta karɓa zai kai dala miliyan 23 sai dai tsofaffin 'yan wasan kwallon kafa na ƙasar Senegal da wasu sanannu a fagen wasanni a ƙasar sun jefa a tambaya kan wannan mataki sai dai tawagar ta taranga Lion ita ce kirke da kofin nahiyar Afirka kuma ta yi nasarar tsallake zagayen rukuni a gasar Qatar kazalika Senegal ce kan teburin ƙasashe mafi kwarewa a kwallon kafa wato a duniya duk da yake ta koma ta biyu bayan sabon sakamakon da hukumar kwallon kafa duniya FIFA ta fitar inda kasar Morocco ta yi mata zarra ta koma ta ce ta daya yanzu kawai mu yada zango a kasar Niger inda za ku ji cewa an buɗe gasar kwakwara gargajiya ta kasa da aka saba yi a duk shekara inda a wannan karan an buɗe gasar ne a jihar doso inda daga karshe za a ba da takobi ga ɗan kwakwarar da ya iya ɗaga tuta domin jin yadda aka bude wannan gasar na tuntuɓi Hassan Barka abokin mu a nan birnin Tehran domin jin yadda aka bude wannan gasa inda ka da baki ya ce. gasar kokowar gargajiya karo na 43 ko kuma takobin ƙasa gasar motsa jiki mafi samun karbuwa a kasar ta Nijar za ta gudana ne daga ranar 23 ga watan Disamba har zuwa 1 ga watan Janairu mai shirin kamawa a jihar Difa da ke gabashin kasar tun zamanin da kokowar gargajiya ta zama wasan motsa jiki da al'adu da 'yan Nijar suke yi bayan an kare girbin albarkatun noma a gasar farko da aka yi a shekarar 1975 a jihar Tawa wanda kuma yakuba kantu na jihar maradi ya lashe takobin a filin wasan kokowa na jihar da ke dauke da sunansa wannan kuma shine karo na shida da jihar ta difa ke karbar bakuncin gasar tun bayan soma ta a shekarar 1979 a safiyar lahadi dai jihar tawa na da 'yan kokowa guda uku da ke tsaye sai kuma jihar yamai wacce take da 'yan wasa guda bakwai da ke tsaye yayin da kuma jihar zandar ke da 'yan wasa guda biyu waɗanda suka hada da lawal abdu dantela sai kuma idi na bagawa yayin da jihar doso ke da 'yan wasa guda biyar da ke tsaye da suka hada da alisaini da isiyaku musa da kadiri abdu sai kuma lawai dan tambe da kuma jamilu shaibu ita dai gasar kokowar gargajiya ta ƙasa a Nijar bayan kasancewa hanyar motsa jiki haka kuma ta zama wani tushen karfafa haɗin ƙasa da shituwa tsakanin al'ummar ƙasar baki ɗaya. Ana guran da gasar ta bana bisa sabbin dokoki duba da irin matsalolin da aka samu a wasu daga cikin gasanin da suka gabata. Bisa sabon kundin da ke tafiyar da dokokin wannan wasa mafi karbuwa a ƙasar ta Nijar. idan muka yada zango a yankin asiya kuma za mu leƙa ƙasar iran inda za ku ji cewa tawagar mata ta wasan kareti ta zamo ta biyu a gasar kareti da ake yi a kasar uzbekistan rahman amuzad dan wasan ƙasar iran ya samu ya zama ɗaya daga cikin 'yan wasan damben wrestling na shekara 2023 dan wasan wrestling din dan shekaru 20 da haihuwa ya samu lambar wata zinariya a gasar damben wrestling bayan da ya nasara akan abokin karawarsa yeni dikomohelis dan kasar amurka wasan final suka buga jin nauyi na kilogram 63 idan muka leka halin da ake ciki a bangaren gasar premier ta kasa kuwa a nan kasar iran za ku cewa a mako na goma sha hudu na gasar premier ta kasar iran a ranar 30 ga watan disamban da muke ciki za a buga tsakanin zubahan da sana'at nafta abadan sai kuma nati masu suleiman da aluminium arak sai kuma istiklal takara da nabi rafsanjani sai kuma folad takara da habadar a ranar asabar 31 ga watan disamba kuma miss karaman ta kara da malaban sai kuma faikan ta kara da sifahan da sifahan nasajima zandaran za ta kara da tarakto ita kuwa gulgahar sirjan ta ce raini da fesfolis yanzu dai fesfolis ya eh, yanzu dai fesfolis ita ce ta farko a saman tebur da maki 26 sai kuma isigila da maki 26 a matsayin ta biyu don mancin kwallaye ita kuwa sifahan ta da maki 24 a matsayin ta uku na waɗanda suka fi iya kwallo kuma suka fi maki mai yawa yanzu kamar ya yada zango a nahiyar turai da za ku cewa a makon da ya gabata ne a kawo ƙarshen gasar kwallon kafin kofin duniya da ƙasar ƙasar ta bakunci inda ƙasar argentina ta ɗauki kofi bayan ta lallasa ƙasar faransa a bugun da kai sai mai tsaron gida yayin da ƙasar kuroshi ta zama ta uku a gasar ga kaɗan daga cikin irin kyautukan da aka bayar a wajen wannan gasa dan wasan kwallon kafa na ƙasar argentina lionel messi shine ya zura kwallaye bakwai a cikin gasar bayan da ya jagoranci tawagar ƙasarsa zuwa ga nasara ko kuma a wasan final da suka buga shi ma dan wasan ƙasar faransa mbappe dan shekaru 23 da haihuwa shine dauke takalmin zinariya kuma shine dan wasan farko na kasar Faransa da ya dauke wannan takalmi duk da yake cewa Jos Fontaine ya zura kwallaye 13 a gasar cin kofin duniya a shekara ta 1958 Mbappe shine mutum na biyar da ya zura kwallo a gasar cin kofin duniya kuma shi na biyu da ya ci wasan karshe da ya kai ga bugun da kai sai mai tsaron gida. Emiliano Martins shine dan wasan da ya lashe safar hannu ta zinariya a matsayin mai tsaron gida da ya fi kwarewa a gasar Enzo Fernandez ne dan wasan da ya ɗauke kyautar matakin matashin dan wasa a gasar baki ɗaya kuma ɗan ƙasa Argentina ne kuma da shekaru 21 da haihuwa. To masu wurare laifin daɗi karewa gan lokacin da aka ɗiran shirin ya kawo jiki zan jalin zamu shirin a nan amma a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da sa'ad Allah bara amma kafin nan a madadin wani sallafa shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. Madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kidikidin Iraniyawa shi ma tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shin wanda shin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa da yake muna cikin kwanakin zagayowa na shahadar fatimatu zahara tsayar manzon allah tsaya da aminci su tabbata gare shi da allah yan tsarkaka ne za mu kawo muku waƙoƙi na juyayi da aka yi game da zagayowar wannan rana ta bakin ciki to bari in koma gefen hana ku da kumail guru domin jin irin waƙar da ya tsara mana ta juyayi kan na shahadar fatimatu zahra tsayar manzon allah tsaya da aminci su tafi ta gare shi da alayensa tsarkaka چادر نماز مادره جایی که هم باسم بغل همیشه باز مادر چیه بهتر از این که صبح به ببینی صورت ماه مادر رو چه خوبه داشته باشی پشت سره lada kuma kumail guru a cikin wannan waka da ya tsara mana ta juyayi ta zagana shahada fatan zahra da yar manzan Allah sai da aminci su fita gare shi da sa tsaka da wata masu sun amfana kuma sun ji daɗin shirin zan jalin zamun shirin a nan gan lokaci na ranar mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da wata tabuwar wakar ta juyayi amma kafin nan amma dan wanda suka tallafa shi ne kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www www.stv1.ng a huta lafiya. Salome sunt de forțe mele, masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji mu muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ne lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh